mai suna Abba Effects World. Tare da na mana like haɗe da yi mana comment akan dukkan wani shiri da muka ɗora muku. Mun gode. Hakan ne zai ci gaba da mu ƙwarin gwiwar kawo muku littattafanmu akan lokaci. Ina na share falanta ta ɗaga kai tana kallon Mujahid ta ce, Waye wannan bai tanka ta bai cire takalmi ya shiga falon. Safina ta cire takalmanta tana ƙirƙirar murmushi ta ce sani da aiki inna kan ƙarasa share miki. Ina ta ce a bashi wucewar ki ciki daga zuwa kuma sai ki hau shara ba ruwana balle ma na gama. Ta ce a dan Allah ki bari ina, ki kawon ƙarasa. Ajiye tsintsiyar ina ta yi ta miƙe ta amshe jakaraninta ta ce, To ai na gode dama bayana kamar zai cire. Ita waccan mata tana kwance a ɗaki, wai ba lafiya. Daɗin abin ma an san ba ta da lafiya kafin ta taho nan. Balle a ce a falon ina. Shi yasa ban wani gigice ba Allah dai ya yi mata wannan bala'i da ba a san shi ba. Mujahid sai kallon inna yake sannan ya kalli kofar ɗakin bai dai ce komai ba. Safina ta gama tattare falon ta kwashe dattin ta kai ta Dattin dama bai taka kara ya karya ba a faka. Sannan ta miƙe tana murmushi tana kallon inna ta ce, Ai na zan zub da dattin inna ta ce can bayan windo za ki tafi. Kwandon sharan yana nan za ki gan shi fes na wanke shi. wallahi sai ya iya zuba tuwo ma a ciki a ci sai ki zuba a hankali kar ya ɓata jikin kwandon har haifo na sare na yi yayin wankewa safina ta fita falon ta sa takalminta mai tsini ta wuce bayan windo mujahid na kallon inna da sauri ya ce me ya same ta Ina na kakaɓe kujera ta ce wai iman to ka ta nan dai ya zama da zazzaɓi gashi da shi ta tashi ko'ina ciwo sai ga al'ada shi ma ya zo ya sa ta a gaba ɗazu ta gama sharɓar kuka a nan duk babu inda bata murgina ba a falon nan ni dai baranda na na koma ne zama na ba to na ce ta tafi gidansu ta ki tafiya ya zan yi da ita mikewa da sauri ya ce a kar a tashe kar ka tashe ta rufa min asiri ɗazun nan ɗan albarkar nan bulasawa ya zo ya duba ta ya taho da magunguna da allurai. Tsayawa mujahid yana kallon safina ta shigo falon ta zauna ƙasa rock ta ce, Ina ni ina. Ina na murmushi ta ce lafiya lau na, amma ku daina cika foda a fuska kin dai kyau layi. Fodan ne yawa har kina na so. Sun kuyar da kai safina ta yi ta ƙirƙiri murmushin ƙarfin hali mujahid zai shiga ɗaki. Inna ta ce kin ga fitina ko? Mujahid na ce kar ka tashe ta wallahi allura aka mata ta samu bacci. Ya yi da raina idan ka tashe ta yanzu. Bai tankai na bai shiga ɗakin. Safina na kallonta da sauri ta ce waye ba lafiya ina ta maraice ta ce. Wallahi imanci kamar ba za ta yi ba yau. Na ce kar ya tashe ta ya ki saurara ta duk ya rikici. Mikewa Safina ta yi da sauri ta ce subhanallah bari na yi mishi magana. daga haka ita ma ta shige cikin ɗakin. Gefen iman da ke bacci mujahid ya zauna a kan gadon ina ya kai hannu goshinta yana kallonta. Buɗe ido ta yi hankali ya taba jikinta zai yi magana safina ta shigo ɗakin kamar an haka rikota. Rike kogo ta yi tana kallon shi duk da mamakin ganinta da mujahid ya yi bai nuna bai ɗauke kai daga kallonta. Iman ta mike zaune da ƙyar ta wani ɗaure fuska Mujahid na kallon ta murya can kasa ya ce, Wani maganin kika sha? Magungunan da Sadiq ya kawo mata ɗazu ta nuna mashi, ya duga ya ɗaule da ya fito da magungunan yana kallon ta ya ce, Wa ya kawo miki? Shiru ta yi ta ki cewa komai ya ɗira ya ce, Ina tambayar ki. Turo baki ta yi ta koma ta kwanta safina dai sai kalansu take ta riƙe ƙugu. Ina ce ta shigo ɗakin tana kallon safina ta ce, Safarawa kike kowa ba kya fita falo ki bar su su yi sarrafa kin san fa komai nata ya sani. Yanzu ganin ki sai ta ji kunyar gaya masa har da ciwon mara abin da ya dame ta. Dan Allah ki ɗan koma daga falo. Safina dai bata ce komai ba sai murmushin kafin hali ta yi tana sunkuyar da kai. Inna ta ce ai ba wani abu ba ne babu abin da Mujahid bai sani ba na iman. Yadda kika san ya mace haka ta mayar da shi tun bata kaya ka ba. Juyawa Safina ta yi ta nufi kofa ta fice inna ta bi bayanta tana waigo iman ta ce. Dama ki rufa min asiri ki kai ki bata min zanin gado ki cuce ni. Ba kowa gare ni ba da zai wanke yanzu Mujahid ba gidan yake ba. Dan murmushi mujahid ya har ina ta fita. Can yi wani haɗe rai yana kallon iman ya ce, Wato kiran saurayin naki kika yi kika ce masa baki da lafiya ko? Kamar za ta yi kuka ta ce ni ba ni na kira shi ba. Fuska daure ya ce to ya kira shi a hankali ta ce Wa ya kira mata shi iman ta ce ni ma ban sani ba ina ɗaki. Ya ƙara haɗe rai ya ce shi ne kika ce masa kina period ko? Zaro ido ta ta ce ni fa ban ce masa ba in na ce ta faɗa mishi. Ni ma sai da na ji kunya fa. Tana magana tana turo baki ya ce to waye miki allura shiru ta yi ya dan matsa ya mata tsawa ya ce ba na amsa mana. Turo baki ta ta ce in na ce ta min sai kuma ta rufe fuska da sauri a fulo tana dariya a hankali. Kalanta ya dinga yi yana jin zuciyarsa na wani tukuki na haushi. A hankali ta ɗago tana kallon shi. ganin yadda ya ɗaure fuska ba shiri ta shiga taitayinta ya ce sai ki buɗe masa kaya ya maki allura yana kallon ki ko sosai ya bata dariya amma bata yi ba tana komawa baya a hankali ta ce ni a cinye na ce ya min kuma a nan ya min fayaya barin nuna maka wajen ma tana faɗin haka ta ɗage gown ɗin jikinta a hankali tana nuna mishi inda ya mata allura A hankali ya sauke idonsa yana kallonta lokaci ɗaya ya jiransa ya yi wani mugun ɓaci, zuciyarsa na ta farfasa, ta yi murmushi ta rufe kafanta ta ce ka gani ai. Fuska tamke ya ce yaushe za ku fara exam na festa. Ta buɗe manyan idonta ta ce saura kusan sati uku hudu. Ya ce to ana gamawa saukan ku dama idan ina za ta tawo gidana ku tawo tare ta zaro ido ta ce saboda ni. a tsawace ce wannan umarni nake baki ki daina tambaya ta daga aka yi miƙe juya ya nufi kofa rai a ɓace ta bi shi da wani kallo bayan ya fita murya can ƙasa ta ce tab waye zai je gidanka ni dai ba zan je ba zaune ta daina kan dabar ma ta ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya tana ba safina labarin irin wahalar da ta yi da mujahid tun daga ranar da aka haifo shi duniya wannan labari dai ya shiga uku a gun ina ina na kallon safina da kyau ta ce ko ba ki ga bakin shi ɗan tsud ba duk da irin yadda safina ta dinga dakewa saboda farko ba ta son labarin gaba ɗaya hankalinta na ɗaki ganin mujahid bai fito ba har sannan amma ba ta san lokacin da ta fashe da dariya ba har da sakkowa ƙasa tana kallon ina. Ina ta haɗe rai ta ce ke o ba batun dariya ba wallahi ya tsotsi uwar shi ne ba kaɗan ba sai dai Allah ya ba ta lada sai kin gan shi wani narke ke da shi malam dan dama nuna rikayya ba dai kyau ba gaskiya. Dariya kawai safina take har da kyakyatawa ina ta taba baki ta ce ni dai ba ruwa ruwana mujahid da ya tsaye a bakin kofar ya kasa karasuwa cikin falon Ina ta ce wallahi da ya dawo jina yana da shekara uku. Katse ta da ya fuska daure ta hanyar ce masa fina tashi mu tafi. Ita dai sai dariya take na ta ce ya haka ina ba ta tarihi mujahid. Mujahid ya ce to sai ki jira idan an baki mai gadin mai gadin gidan tarihi tukunna sai ki bayar. Inna ta ce me laifina Mujahid matarka ce fa kuma sai mu zauna tana kallo na ina kallanta. Kamar wasu kishiyoyi, mikewa Safina ta yi tana dariya ta ce to inna mu za mu koma. Zan zo ni kaɗai insha Allah sai ki bani ƙarshen labarin. Ina na washe baki ta ce to safara'u shiga ku yi sallama da iman din. ki mata Allah ya sauke. Dan dariya da ke fuskar Safina ya ɗauke ba ta dai ce komai ba ta shiga ɗakin. Tsayawa ta bakin kofa tana kallon Iman da ke zaune saman gado daga ƙasa har sama. Iman ta wani ɗaure fuska Safina ta ja tsaki tana yatsa fuska ta ce ta fice daga ɗakin. Daidai nan aka yi sallama bakin kofa inna ta miƙe da sauri tana amsawa ta ce Bismillah bukar. Mujahid ne kaɗai da amaryarsa shigo Sadiq ya shigo falon yana murmushi. Hannu ya miƙa Mujahid da ke tsaye bakin kofa yana kallon shi. Mujahid ya amsa yana kallon shi suka gaisa. Ina ta washe baki ta ce to zauna buka. Zaunawa Sadiq ya yi kallon lausar rock da ke falon. Ina na kallon safina ta ce saurayin iman kenan safara'u. Tana gama sakandare ɗin nan da wata ɗaya zuwa biyu dama za a fara maganar aurensu. Baki ga yaron ba mai kirki da sanin ya kamata wallahi. Safina tana kallon shi tace ce da zuwa Sadiq ya mata godiya yana murmushi. Ta nufi kofa tana kallon Mujahid sannan ta kalli ina ta ce to ina bari mu je sai na sake dawowa. Mujahid ya mai ina sallama ya fita Safina na biye da shi sai da suka ɗan yi nisa tsaye tsaya ya ce ki taɓa bangaren mu ki jira ni. Na manta akwai abin da za mu tattauna da ina. Da mamaki ta dinga kallon shi can ta ce to sai mu koma tare ai. Yawa na da haɗe rai ya ce sirrinmu ne ki yadda na ci. Bai jira cewa ta ya juya ya koma falon ina. Ta bi shi da kallo da mugun mamaki. Ina ta zubo masa ga abinci ta cika masa nama tam ta ajiye gaban shi. Za ta ɗauko ruwa kenan mujahid ya shigo. Cike da damuwa ta ce na ga abin da ya ishe ni maida da da ko kuma mujahid ba kun tafi ba wallahi shi kaɗai na ma girkin nan ba da ku sadiq bai san lokacin da ya fara dariya ba mujahid ya wani rai yana kallon ta ta ce ni dai ba ruwa na mutane dai ba gaskiya me kuma na dawowa bayan mun yi sallama kun tafi Mujahid bai fasa karasa cikin falon bai zauna ina ta ajiye masa ruwa da malt guda biyu ta ci. to ni ban san yadda zan yi da kai ba gaskiya ko in ji maka garin kwaki ne in haɗa ma da gyada. sadiq ya ɗi dariyarsa ya ce wallahi kaka ya mun yawa za mu ci wannan tare inna ta soke fuska tana kallon mujahid ta ce katon sai ya cinye gaba ɗaya kai kana zaune a nan bukar ka san shi ba sadiq na murmushi yana kallon mujahid da ya ɗera ya ce bismillah doctor Mujahid ya ce alhamdulillah a ƙoshe nake. Inna ta ce to masha Allah maza mai da hankali ka cinye kayan ka bukan. Ni dai na san sai ka fita sai ka fita zai tsigale ni tas. To wannan duk bai dame ni ba tunda Allah ya ga zuciyata kai na ma girki ban san da zuwan shi ba. Sadiq ya kasa daina murmushi ya ɗau sufun ya ɗeba abinci ya kai baki bayan ya yi bismillah Ina ta zauna ta ce ita ma Iman ɗan kaɗan na ɗiba mata gashi can rufe a kicin. To ni ba su sanar min za su zo ba da na yi girkin da su. Me a ciki don kai ka ba mutum abinci kawai fa ganin mutum ne ga tsantsan a cikin ɗaki. Ya wani tsaya min kamar wanda sarki ya aiko matarsa a bayan shi. Ni kam na ja bakina na yi shiru na ba su hanya shi yasa na tafi kicin na adana maka abincinka kada su gani su tafi da ni a baki su ce na musu rowa ka san mutumin yau ya bai tanka mata ba ta gaji da zubanta ta yi shiru yana ta zaune har sadiq ya gama cin abinci abin da zai ci bayan na ta tabbata da gaskiya ko shi ta kalli mujahid ta ce to don allah ka yi haƙuri ka ci sauran kaga dai a nutse ya ci abinci irin na 'yan gayu Sadiq ya fara dariya yana kallon Mujahid da ke kallon Inna ba ya bo ba fallasa. Inna ta taɓa baki ganin Mujahid bai ce komai ba. Ta ɗauki abincin ta tauke cikin tarifi. Dawa ce tana kallon kofar ɗaki ta ce to iman ɗakin ɗakin zai bi ki fi sabilillah ki fito mana. Sai da Inna ta ƙara magana iman ta fito da hijab. Sadiq ya dinga kallon ta rakufewa ta jikin kujera tana kallon shi a hankali ta ce ina yini. ya murmushi ya ce lafiya lau ya ji kin naki ita ce na ji sauki ya ce masha Allah ina fatan kin ci abinci ta kida masa kai inda ta yi ta sai kallon su take tana murmushi Iman ta saci kallon mujahid da ke kallon ta fuska daure ya ɗauki kai ta yi da sauri Sadiq ya ce, To shi kenan kaka na cika alkawari tun da na dawo na ci abinci ni zan koma. Inna ta ce wallahi na ji daɗi buka Allah ya maka albarka tashi ke kira kashi. Kudi ya fito aljihunsa dubu ashirin ya ajiye kasan kafet. Ya tashi ya ce kaka ga tukwicin girki na ji daɗi kuma na gode. Ina ta yi tagumi a hankali ta ce na ga abin da ya ishe ni. Bukar da yi baya gajiya. Abincin ma sai an ba da tukwici. To Allah ya maka albarka ni dai na gode ba zan tsaya ina jayayya da kai ba kamar wata ƙaramar yarinya na gode. Yana murmushi ya nufi kofa inna na kallon iman ta ɗirai ta ce, Ke dai susu ciwuce wallahi ba za ki tashi ki raka shi ba to? Iman ta turo baki ta miƙe ta ba bayan shi ina na kallon mujahid ta ce, To kullum aikin kenan fa sai ya ajiye min mu kuɗi haka kafin ya fita har na rasa yadda zan yi da kuɗi a ɗakin nan. Ni fa ya fi min mutane da dama a duniya nan. dan ya san abin da ya kamata kuma dai ku ji tsoron Allah ku dinga koyi da shi. Bikewa mujahide ya fice daga falon tsaye mujahid ya tattaso kusa da fulawa sai wani sun kuya da kai iman take. Shi kuwa sai kalanta yake kamar lokacin ya fara ganinta. Kamar mai ƙirga step ɗin shi ya dinga tafiya don ba su lura da shi ba. Muryacin ƙasa Sadiq ya ce, Please ki kalle ni diya mana. ko zan ji sauki na yi misin ɗinki fa. Gaba ɗaya jira nake na ji ki. Ita dai ta kasa ɗago kanta hankali ya kama wannan ta ta ɗago manyan idanunta. Tana kallon shi. Ya murmushinsa mai tsuma zuciya wanda ya gani a wanda ya gani cikin cool boys ɗin shi ya ce I love you Iman. Koyaushe mafarkinki nake. Ina mafarkin ki kasance matata a koda yaushe. sai kuma ya shiru ya lumshe ido. Iman ta ganin Mujahid da ya tsaya yana kallon su da sauri ta zami hannunta daga na Sadiq. Mujahid ya ɗauke kai ya ci gaba da tafiya a hankali. Ko Sadiq bai juya ba ya san shi ne kuma ya ki kallon shi har sai da Mujahid ya nisa sannan Sadiq ya bi shi da wani kallo can ya gyaɗa kai yana murmushi. Iman ta ce zan je in kwanta na gaji. Ya ce kin tabbata da sauki dai ko? Zaro ido ta yi sai kuma ta rufe fuska da sauri ya dinga kallonta yana murmushi ya kai bakinsa kusa da kunnenta a hankali ya ce, Za ki san kunyan nan ba zai amfani ki ba sanda aka yi mana aure. Turo baki ta yar sannan ta ki kallon shi murya can ƙasa ya ce, Ina so ki min wata alfarma don Allah kai ki hana ni please. Tana kallon shi ta ce na yana murmushi ya ce, Zan yi miki text idan na shiga mota. saboda yanzu Bana son na tsaye da ke zaro ido ta yi tana kallonsa ya haɗe ya ce kuma sora kike min reply bai jira cewar ta ba ya fara tafiya zan zo gobe da daddare insha Allah ta bi shi da kallo har ya nisa sannan ya juya a sanye ta koma fata ɗin inna Bayan magariba Iman na zaune a ɗakin ina bayan ta gama shirin bacci za ta kwanta ta tuna wayarta da text ɗin da Sadiq ya ce zai turo mata tun da rana. Mikewa ta yi da sauri ta ɗau hijab ta saka ta fito falon ta san makila yana ta kiranta. Ina da ke zaune falon tana cin abinci ganin ta nufi kofa ta taɓe baki ta ce, In ce da ya baki manta komai naki a ɗakina ba. Iman ta ce zan dafa waya ta san je in a gida. Cike da damuwa inna ta ce me kuma za ki dake min tun safe fa kiki. Iman bata saurare ta ba ta fita a falon. Daga nesa ta mutum na tawowa kamar Yusuf kamar kuma Mujahid. Duk da Yusuf ta san ya daina zuwa fat ɗin inna sai tare da Abba. sai hawa ta yari da ya iso kusa da aske ta ga Mujahid ne. Turo baki ta ta juya da sauri ta koma fat ɗin inna. Ina ta bar abincin da take ci ta tafi tana share ɗakin ta ta ga. Ta ɗaga kai tana kallon ta ta ce na ga jaraba harkin dawo. Iman ta wata gefen ta shige ɗakin tana cewa to ba yaya ba ne. Inna ta ci gaba da sharanta ta ce to dama ki kakkaɓe min zanin gadona ki gyara gadon fes ni ba lalliya ba ce. Ba haka nake barin ɗakina ba in kwana tare da wari. Ina ta miƙe ganin mujahid ta ce wannan shine an yi ba ba yanzu ka yi auren ma ba za ka Musarara ba mu mujahid kullum kai ta mana sintiri a gida ba zo da rana ka zo ba mai kuma ya da kai ko akwai ajiyarka a falon nan ne ba ka ɗauke ba yanzu bai tanka mata bayan fukofar ɗakin ya buɗe ta bi shi da kallo baki buɗe iman ta koma can ƙarshen gado kamar za ta yi kuka tana kallon shi Wani mugun ɗaure fuska ya ce da ma kin daina gudu, saboda na miki alkawarin haka. Tabbas sai na ɗauki mataki a kanki a fusace ina ta ce na ga abin da ya ishe ni, don Allah mujahid ka rufa min asiri, to mai taimaka da kake kunduma mata zagiya ka, yarinya fa kamar ba za ta yi ba ɗazu. Allah ya rufa mana asiri, bulasawa ya rufa mana. ya mata allura ya ba ta magani ta ji sauki shine yanzu za ka zo kana zaginta kana nuna ta da yatsa kana gaya mata maganganu marasa daɗi to ni dai ba ruwana ka tafi ka ba mu waje ni na taɓa jin inda aka aurar da mutum kuma ya ta sintirin dawowa gida kamai dai da ajiyarsa da ya mance bai ɗauka ba ni dai gaskiya na gaji da kai kar ka sake zuwa min tunda kai auren nan ka yi zamanka a gidanka ka bar min jikata ta sarara kawai na naga kawai ina gani ta ya shige ɗakin tafasa ihu tana kwala mu'amada kira iya ƙarfinta ba kuma wanda zai ce ba wani mugun abu ta gani ba iman ma duk ta ruɗe za ta gudu ban ɗaki ya fusgo kawai sai ji ta yi ya zabga mata mari mai lafiya ta rike fuskar ta a gigice ina na ganin haka ta fice da gudu zuwa waje tana kiran abba Mujahid na kallonta da sa da suka kada cikin harshen Turanci ya ce, Maharaminki ne mutumin nan da kike da kika miƙa masa hannunki ya kama, dama iskancin da kuke da shi kenan, yana tsaye kusa da ke kamar zai shige jikinki kina jin daɗi ko? To wallahi yanzu zan je in samu dadinki in sanar masa komai. A rikice Iman ta riko shi ta dinga bashi hakuri tana cewa, Yaya ba ni na ce rike ba, don Allah ka yi hakuri ba zan ƙara ba. Ka yi hakuri. Sosai zuciyarsa ke ta farfasa yana kallon ta ta ɗiyannayinta da hawaye. Na sako mata ta ce don Allah ka yi hakuri. Ba zan ƙara ba da gaske. Tana faɗa ka ta ɓoye fuskarta a jikinsa tana kuka. Haran sai yake jin kukan nata bai san lokacin da ya jawo ta cikinsa ba. Cikin sanyin murya ya ce, Wannan ba daidai ba ne na gaya miki. Wannan mutumin kawai ya zo ne ya ɓata miki rayuwa saboda ba mutumin arziki ba ne, jikinki kawai yake bi. Kasa ci gaba ya yi don sosai ransa ke da farfasa, iman da ya sai sauki ajiyar zuciya take tana kuka a hankali. Nan kuwa kiris ko kiris ba ta yarda da abin da yayin nata ya faɗa ba, don ita ta san Sadiq na santa kamar yadda ita ma take son shi fiye da zaton mai karatu. Dago kanta yana kallon ƙwayar idanta da ya rine murya can ƙasa ya ce, Ki rabu da shi please Iman. Ta fashe da kuka cikin ran murya ta ce ni dai ina son shi yaya kuma aure na zai yi. Kallonta mujahid yake ko ƙiftawa babu. Zuciyarsa na bugawa da kyar ta ce ka yaƙuri please yaya. Da gaske ina son shi, insha Allah ba zan fari ya sake rike min hannu ba.